wannan niyyar tashi da ya kudurta a karan farko amma dai inda malamai suka yi ittifaki ga baki ɗayansu kan cewa in mutum ya kudurta wani mummunan niyya a cikin zuciyansa don aikata wani aiki na sabo ko ya dawo ya fasa bai yi yana da zanibi garin makka ne amma dukkan garuruwan duniya gaba ɗaya in mutum ya yi niyyan zai aikata wani aiki na sabo sai bai yi ba ba za a rubuta mashi wannan sabo ba bal ma sai a rubuta mashi lada saboda bai aikat bai aiwatar da wani mummunan niyya tasa ba amma kuma da a ce zai kudurta kyakkyawan niyyan zai yi wani abu na aikin alkhairi sai bai yi ba to babu shakka yana da lada amma a garin makka in mutum ya kudurta niyyan ya wani mummunan aiki na sabo to ko da bai ba za a rubuta mai zanubi. dan ka'idan garin makka wa man yurid bihi bi ilhadin bi zulmin nuzikku min azabin alim Allah ta'ala ce tun mutumin da ya nufaci yin wani mummunan aiki to za a dandana masa azaba za a tabbatar masa da alhakin wannan abin da ya so ya yi bai yi ba a garin bakka shi yasa limamu abu hanifa yake ganin makaruki ne a zauna aikaje ka bakka dandandan kai ta zama saboda irin wannan ka'idoji da abin da ya shafi kama mutum da abin da ya kudurta. Na, to a karama kallon mu ci gaba. Eh. Ah, No. Eh, wannan To zama masu arama mana fatan za a yi mana afuwa saboda ɗan jin mu shiru da akasin ya faru ne saboda ɗan ji da a wutar lantarki. To kuma kar a manta ana saurin shirin rayuwar musulmi ne da ke zuwa muku daga nan gidan rediyon Queen FM 94.1 da ke nan tudun wada zaria kuma na tare da malamin namu Malam Muhammad Nura Zubairu Dambu Akar Makalla sai mu ɗaura da nan Na'am. Wato babu shakka kamar da muka yi fara shimfiɗa a watan nan matashiya Ninya, a bace mai matukar muhimmanci hatta yan wuta da za ka ji ayoyin alkur'ani masu yawa da hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tabbatattu suna tabbatar da cewa dai in sun shiga wuta ba za su fita ba haka kuma aljanna ma sai ka ji an ce wanda ya shiga ba zai fita ba zai dawoma har abada khalidi ne fiha abadan za a dawoma a ciki har abada malaman musulunci malaman aqida manya suka ce ana dawwamar da ɗan aljanna ne a gidan aljanna da kyakkyawan niyyarsa kawai ana dawwamar da ɗan wuta ne a gidan wuta sanadiyar mummunan niyyarsa in ba haka ba in za a yi masa aljaza'u min jinsil amal aljaza'u muqabalatul amal to sai ya zan daidai gwargwadon lokacin da ya ɗauka yake kangarewa Allah yake shirka da Allah yake kafirci daidai wannan gwargwadon lokacin za a ɗauka ana masa azaba ɗan aljanna gwargwadon lokacin da ya ɗauka yana bautawa ubangijinsa da yana kaɗe ta Allah ta'ala da tauhidi don ya samu aljannarsa da zai zan gwargwadon wannan lokacin ne za a ciyar da shi daɗin aljanna to amma me yasa ɗan wuta cikin kafirai in suka shiga cikin wuta za su dawwama aka ce saboda kyakkyawan mummunan niyyarsa shi kafiri yana da ninyan da zai ci gaba da zama a duniya har ila ma sha Allahu ya ta zama to da zai ci gaba da zama tare da kafircin nan da ke cikin zuciyarsa yana da ninyan haka don haka in ya shiga wuta ba zai fita ba saboda shi ma yana da dawwammiyar niyyar cewa da a ce zai ta zama a duniya ba zai mutu ba to da zai ta aikata wannan aiki nashi na kafirci kamar da dan aljanna yana da niyyar cewa kai yanzu mummuni musulmi mummuni inda za ka yi ta zama a duniya har ila ma la nihayata lahu kai ta zama har zuwa lokacin da ba wanda ya san karkensa sai Allah to ninyanka a matsayinka na mummuni musulmi ba ka da ranan da kake da ninyan cewa in rayuwa ta ma tsawo wai daga lokacin za ka yi kamfin daga addinin musulunci ka ja bata kai tawaye ka ce ba za ka bautawa Allah ba ka da wannan ninyan a zuciyar